ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل ألا سبحانه وتعالى يا ياساك داود مونا غانا تأسبب عشرين دا أكو رمضان ألف دا أريه دا أربعين دا, دا wacce sai daidai da goma sha shida ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gabar tafsirin sura ta goma sha biyu a cikin alkur'ani suratu yusuf alaihi salatu wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tafnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna nigeria jiya mun kwana akan aya ta ɗari daidai muna bayani akan hukuncin yiwa wani sujjada sai muka ce malamanmu magabata radiyallahu anhum sun tafi matafiya guda biyu matafiya ta farko ibn juraish radiyallahu an ya tafi akan cewa dama can al'ummomin da suka gabata gaisuwa a wurinsu ita ce sujjada ƙarami idan zai gaida babba yakan yi masa sujjada kuma mun faffaɗi dalilan da suke nuna haka sannan ibn zaid radiyallahu an shi kuma ya tafi akan cewa wannan sujjada ce ta girmamawa da kuma fifitawa ba wai ainihin sujjada ta ibada ba to ko dai wancan ne ko wannan a wannan al'umma ibn kafir rahimahullah ga abin da yake cewa a cikin tafsirinsa ya ce wa ƙadikana haza sa'iron fi shara'ihim yin sujjada wa wani ya ce wannan wani abu ne wanda ya fantsama ya yaɗu a cikin shari'o'in al'ummomin da suka gabace mu malamai kuna fahimta idan sallamu alal kabir ya juduna da, idan su za su yi wa babba gaisuwa to sujjada suke mata. walam yazal hadha jaizan min ladun adam wannan al'amari bai gushe ba yana zama halattacce tun lokacin annabi adam alaihi salatu wassalam ila shari'ati isa alaihi salatu wassalam har zuwa shari'ar annabi isa alaihi salatu wassalam saboda tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi isa akwai kusan shekaru 500 zuwa 600 to sujjada ta kasance a bar yi ke tun lokacin annabi adam alaihi salatu wasalam har zuwa lokacin annabi isa alaihi salatu wasalam malamai kuna fahimtar magana to ibnu kathir sai yace rahimahullah fa hurrima hadha fi hadhihi al-umma sai aka haramta wannan a cikin wannan al'umma kenan me aka haramta sujjada wa ju'ila sujudu mukhtassan bi janabi rabbi subhanahu sai aka sanya sujjada kadai ya ke keɓanci Allah ne subhanahu wa ta'ala ana fahimta wannan magana yace hadha mazmunu qawli qatada wa ghayri wannan adun kula inji ibn kathir rahimahullah ita ce maganar qatada radiyallahu an da waninsa cewa al'ummomin da suka gabata suna yi wa manyansu sujjada har lokacin annabi isa alaihi salatu salam amma a wannan al'umma abu ne wanda yake haramtacce Allah ya samu na fahimta ya tabbata a cikin wani hadisi da ibn maja da imamu ahmad rahmatullahi alaihi ma suka rawaito ta hanyar abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu ya ce mu'az ibn jabal radiyallahu an ya dawo daga ƙasar sham yana zuwa sai ya faɗi yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sujjada annabi alaihi salatu wasalam sai tambaye shi yace ma hada ya mu'az me wannan abu ka zo da shi sabo ya kai mu'az yace ai a ƙasar sham ya rasulullah haka naga mutane suna yi wa jagorori suna yi wa manya sujjada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce a dago kanka law kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin da kai kace zan umurci wani mutum yayi wa wani sujjada la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da ba wani bane zan sa da mace ce zan ce ta yi wa mijinta sujjada amma sai ce ba za a yi haka ba don haka ba a yi wa wani mutum sujjada a cikin wannan al'umma ana fahimta haka wani hadisi na salmanul farisi radiyallahu anhu wa kana hadith ahdin bil Islam ya kasance sabon shiga ne a lokacin musulunci kun san daga Farisa yake yana ɗaya daga cikin sahabbai radiyallahu anhu wanda yake wato abin nan ajamawa bebaye yadda ake kira shi daga Farisa Suhaib daga Roma wa in kana shi suhaibu asalin kakanninsa ma Larabawa ne amma daɗi ne suka ji suka zaune Roma sannan bilal shi kuma alhabashi daga nan ethiopia radiyallahu anhu da ya so su a wurin su can farisa karami yakan yi wa babba sujjada sai ya faɗi sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sujjada sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce a ah, ma haza ya salman menene wannan ya kai salman ya ce a'a ai mu a wurin mu karami yakan rausa ya ya durkusa ya faɗi ya yi wa babba sujjada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce to wannan auren ku kenan can maguzawan farisa kafin ka baro su amma mu nan sai ce la yanbaghi li ahadin an yasjuda illa lil hayy alladhi la yamut bayyuwa ga wani mutum yayi wa wani sujjada sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi kare ana fahimta to in kuma kace a a to ai ba sallah muka yi ba saboda ai ta sallah dole sai an yi alola an yi ɗahara to sai mu ce to muna jiye maka tsoro kaka koma babi na isgilanci babi na isgilanci kuma wasu daga cikin munafikai da aka samu za a tabo suna ta isgilanci suna abin ga nan da nan aya ta sauka qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum lokacin da Allah da ayoyinsa da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ku yi izgilanci to kar ku kawo hanzari ko riga kun kafirce bayan ainihin imanin ku ashe kenan kun ga babu wani dalilin da zai sa wani ya yi wa wani sujjada ko dai da sunan gaisuwa da kai ba zamanin annabi yaqub kake ba in ma misali duk shari'u guda ɗaya ne to wannan shari'a ta shafe duk wata shari'a da nassin alkur'ani wa anzalna ilaikal alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi wannan qur'ani ya goge duk wata shari'a sannan duk wani abu wanda ba annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da shi ba to ka raba kanka da shi saboda ayyuka sai sun tattara sifofi guda uku ka yadda Allah subhanahu Ta'ala shine ya saka sannan ka yi don Allah kuma ka yi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake in aka samu sharafi guda ɗaya ya zanto muhtal ya gaza cikawa to ba yi aiki ba don haka mu sai aka mana sauyi gaisuwar da za mu yi ita ce sallama sannan kuma ana iya musafa don ya tabbata a cikin hadisi hasanul da hadisin albara bin azib radiyallahu anhu yana cewa qala laqitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hadu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akhadha bi yadi sai ya riko da hannuna shi wane ne annabi alaihi salatu wassalam fa qultu sanake in kuntu la ahsabu anna al musafahata lil aajib ya rasulullah aini da ina da tunanin gaisuwa na bebaye ne waɗanda ba larabawa ba ni kuma ina tunanin mu sujjada za mu dinga yi maka ya rasulallah faƙala sai ce nahnu a haƙƙo bil musafaha mu ne muka fi cancanta da dacewa da gaisuwa minhu fiye da su bai baye waɗanda ba larabawa ba musulmai ni yalta yaltaqiyan kai barin gaya maka ya kai bara babu musulmai guda biyu waɗanda za su haɗu fa ya'khudhu ahaduhuma sahiba ko bi sahibi sai ɗayansu ya yi riko da hannun ɗaya su gaisa mawaddatan wani sai nasiha don ƙaunar juna tsakaninsu da kuma yi wa juna nasiha illa ulqiyat dhunubuhuma bainahuma Ba ce dukkanin zunubansu wanda suka aiwatar sai an yafe shi an yar an kakkaɓe daga jikinsu don haka shi kenan a madadin sujjada da maguzawan farisa suke yi a wancan lokaci musu aka sauya mana da mai gaisuwa musafaha kace assalamu alaikum wa rahmatun kace assalamu alaikum kana da goma kamar da yazo a cikin suna assalamu alaikum wa rahmatullah kana da ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana da talatin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma an samu daga wani asali daga gare sa ya kasance kan shiga kasuwa sai a yi tunanin ko zai siyo wani abu ne sai ya fito hannunsa rabba na ka me ka siyo ya ce a ni ba na shiga bane in siyo wani abu ba na shiga ne kawai saboda dinga yi wa mutane sallama duk wanda na haɗu da shi nake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na samu talatin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu talatin to karanci talatin so goma nawa zai baka ɗari uku lada ɗari uku wannan fa banda wasu ƙarin tagomashin ayyuka da yake aiwatarwa ana fahimta malamai don haka sujjada ba a yin ta a wannan al'umma ba kuma wani uzuri da mai shi zai kawo saboda inda wata aba ce da ta halatta a yi ta akwai malamin malamai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sallah shi ya karantar da mu yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka gani ina yi abin nan bauta ya ce mu koya a wurinsa khudu anni manasikakum bautan ku ku rike ta a wurina to ba a samu yayi ba ba a samu an basa ba ga shi kenan babu wanda yake da matsayi irin naka Malami ana fahimta to yau insha Allah wannan shine bayanin da ba mu ƙara sai shi ba a jiya yau insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da mala to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين تو gabanin wannan aya malamai sun yi ƙoƙarin yi mana bayanin mudda tsawon zamanin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya zaunu tsakaninsa da mahaifinsa malamai sun tafi matafiya guda biyu kowanne kuma da irin isnarin da shi ya samu ne yadda ya samu ya zo masa an samu daga usmanun nahdi da salman da abdullahi bin shaddad radiyallahu anhu da kuma jasur bin farqad ana fahimta da hasan da fudail bin iyad dukkaninsu sun tafi akan cewa wato ainihin mudda da annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zaunu a wurin ainihin rabuwansa da mahaifinsa shekaru arba'in. Usmanun Nahdi da Salman da Abdullahi bin Shaddad radiyallahu anhum sun ce cikin abin da ya zo mana da isnadi wanda abin nan ibnu jarir tabari rahimahullahu ya rawaito sun ce tsawon mutta shekaru 40 sannan sai aka samu zance na biyu daga jisr ibn farqad da kuma hasan al-basri da fudail ibn iyad radiyallahu anhu suka ce muddan da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya rabu a cikinta da mahaifinsa tsawon shekaru 80 sai aka samu riwaya ibnu jarir at-tabari rahimahullah ya rawaito daga hasan al-basri radiyallahu an qala yaki ulqiya yusuf fil jubbi wa huwa ibn 17 an jefa annabi yusuf alaihi salatu wassalam a cikin rijiya yana cikin dan shekara 17 malamai kuna fahimta faghaba an abihi 80 sana sai ya faku daga barin mahaifinsa shekaru tamanin to tamanin ga goma sha bakwai nawa kenan casa'in da bakwai sun ma'asha sannan annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya rayu ba dama jama allahu lahu shamla bayan allah subhanahu wata'ala ya tara masa iyalansa gaba daya wa ra'a ta'wila ru'ya yaga kuma fassarar mafarkinsa 23 sana ya rayu shekaru 23 shekaru 97 ga 23 nawa kenan 140 haka ne ko sai ce famata wa hu 120 famata wa hu ibn 20 wa 100 sana sai ya rasu yana kan shekara 120 shekara goma sha bakwai a cikin rijiya shekaru tamanin ya rabu da mahaifinsa shekara ashirin da bakwai ya zanto ita ce rayuwar da ya yi bayan ya haɗu da ainihin dankinsa, duk gaba ɗaya ya rayu shekara 120 alaihi salatu wasala wannan kuma ita ce riwaya mafi ƙarfi an fahimta don haka annabi yusuf alaihi salatu wasala sai ce rabbi ya allah mahalicci na saita ni min almulk mulk ka bani wani abu na mulki wa ni min ta'wil Ahadis ahadith sannan ka sanashe ni fassaran mafarkai wato fassarar labarai abinda mai bacci ke gani idan yayi fasirar samawati wal ard kai ne ka kage halittan sammai da ƙasa anta waliyyi fi dunya wal akhira kai ne majibinci na a nan duniya da kuma lahira tawaffani muslima ya Allah ka anshi rayuwata ina musulmi ina kan musulunci wa alhaqni bis salihin sannan ka riskar da ni daga cikin bayinka nagartattu anan malamai suka ce wato ainihin annabi yusuf alaihi salatu wassalam kaga a wancan aya kaɗan gabanin wannan saboda alaƙar wannan da wancan ya ce wa ƙari a sanabi is akhrajani min minas fiji Allah subhanahu Ta'ala ya kyautata mani sa'ilin da ya fito da ni daga cikin kurkuku ai kaga bai ambaci gidan kaso ba abin abin bai ambaci rijiya ba bai ambaci bauta da ya yi ba malamai suka ce to mai mecece hikimar da ta sanya bai ambaci ba da kuma tsananin da ya riska a cikin rijiya ba sai ya ambaci kawai gidan kasu? zance na farko akan wannan suka ce a'a yi haka ne domin kada ya tuna ma 'yan uwansa abin da ya faru a baya saboda inda ya ce ya kuma kyautata mani a lokacin da ya fito da ni daga cikin rijiya sai su to kaga mutumin nan bai manta ba <laughs> <laughs> ana fahimta duk da dai yace la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin yau ba zargi ba tuhuma amma kuma to ne kawo wannan zance don haka kai tsaye sai ya bar wancan magana zance na biyu suka ce a'a abinda yasa bai ambaci ainihin rigiya ba ana fahimta saboda ai ya fito daga matsayi ne ma zuwa wani matsayi ya fito daga rijiya ya fada ainihin bauta daga bauta kuma ya fada gidan kaso daga gidan kaso kuma sai gashi ya fito a kin ya zama babban mutum don haka matsayin da yake ciki yanzu ya sha girman ya dinga wayoyin baya zance na biyu kenan zance na uku suka ce a'a da yasa ya ambaci gidan kaso bai ambaci rijiya ba saboda ai rijiya ba laifin tsaye ba na zaune ba wani abu yayi ba kawai dai an zo ne da ƙarfin tsaye aka ce sai ka mutu ko da lokacin ka bai ba amma gidan kaso an yi masa wannan ne saboda ukuba me ce ce ukuba shine aka yi wa laifi kuma aka ce shine ya laifin? ana fahimta don haka da bambancin abin da za a kaga a ce kai kai da wanda kuma baka ji ba baka gani ba ya zo ne kawai coincidence abin ne zai faru abin da aka kaga aka jefa maka shi za ka fi samun jin daɗi da waraka in Allah ya wanke ka ana fahimta irin wannan kaman hadisatul ifki ne zancen ƙage Aisha radiyallahu anha bata ji ba bata gani ba aka ƙagi wannan magana aka zo aka ce kaza duk garin Madina gaba ɗaya ko ina ya ɗauka. aka ce ai Aisha radiyallahu anha ta yi abin ki kaza da kaza da kaza da kaza a, ah, ta tambayi maman Mista. mun Usada radiyallahu an. wa sami'a zalika Rasulullah annabi sallallahu ya ji wannan magana a annabi ai ya ji wannan magana yake abin ga take to shi sa ashe canza mani in yazo bai shiga daki na dariya sallallahu alaihi wa alihi sallam baya yi sai dai ce da 'yan uwa mata kishiyoyi na Kai tikun yaya wacce. to dama abin da ya faru ki ce ai abin da ya faru ke nayi to yanzu abin da nake so in ce kun ga da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke da a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ilhaqi bi ahlik ki tafi gida har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukunci sai tafi gida aka zo aka zauna annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya zauna ga mahaifinta ga mahaifiya ummu ruman ga abubakar da siddiq radiyallahu an ba shi da amini a doran duniya da ya wuce mahaifinta to yanzu mai zai ce shi tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi kuma da na hannun dama yardajjen Allah subhanahu wa ta'ala a duniya irin sa to kaga abun ya zama very complicated abu ya haɗi don haka shi bai ce komai ba na sanar ce to ke in kin san kin aikata wannan aiki an fahimta ki faɗa Allah subhanahu ta'ala zai gafarta maki ki je ki gafara in kuma kin san baki ba Allah subhanahu ta'ala zai tsarkake ki sai ana cin wannan sai naga irin abin da ke zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wahayi ya kama ta jibi jikin ya fara ruwa rawa sai to na san Allah subhanahu ta'ala zai saukar da wani al'amari ayoyi suka sauka bayan sun gama sauka ta na sallan ya karanta musu sai ainihin mahaifiyarta ta ji to ki tashi ki je ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ni ba zan gode wa manzon Allah ba Allah subhanahu wataala shi zan gode ma dan shi ya tsarkake ni abinda nake so in faɗa abinda aka zo aka laƙaba maka Allah subhanahu wataala ya wanke ka ya tsarkake wannan ya fi zame maka aya da jin daɗi fiye da abinda za a zo a ce coincidence ya zo ne kai ma baka san ta inda ya zo ba malamai muna fahimta don haka shi za aka ce a annabi yusuf alaihi salatu wasalam shi yasa ya ambaci kurkuku saboda kagi aka mai aka yi masa kazafi bai ji ba bai gani ba bai ambaci ainihin cikin rijiya ba imamul hasan al-basri radiyallahu an yana cewa latufa li yusufa bi wad'i eh, bi Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya ma annabi yusuf alaihi salatu wasalam hatta akhrajahu min as har sai da ya fito da shi daga cikin gidan kaso waje bi ahlihi min al-badu da danginsa daga kauye wa naza'a min qalbihi nazgha wata shaytan ya fitar a cikin zuciyarsa bincike irin na shedani da kuma safani da banna wacce ya haifar tsakaninsa da ƴan uwansa Allah subhanahu ta'ala ya fitar da wannan a cikin zuciyarsa don haka sai ce rabbi ya Allah a sai min minal mulk haƙiƙa ka bani wani abu na mulki wa allamtani ka kuma sanar da ni min ta'wil al-ahadith na fasar farin labarai fatir samawati wal ard kai ne ka kagi halittan sammai da kasa anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amarina a wannan duniya da kuma lahira tawaffani muslima ka anshi rayuwata ina musulmi wa alhaqni bis salihin sannan ka riskar da ni a cikin bayinka na gari irin wannan fatir fatir sunna na su a cikin alqur'ani da dama قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم shin ku ce wani Allah ne zan riƙa majibincin al'amari na wa ta'ala bayan shi ya ƙage halittan sama da ƙasa shi ke ciyarwa kuma ba a ci da shi can kuma annabawa suna ce da mabiyansu ƙul a billahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma shin wai a cikin Allah akwai shakku bacin shi ne ya kage halittar samai da ƙasa fatirus samawati wal ard shi ne ya kage halittar samai da ƙasa in ka koma cikin eh, binan suratu abinan aitin qaf abinan shura ana fahimta to suna nan da yawa alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'il malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir don haka shine ya kage halittan sammai da kasa shine majibincin al'amari na annabawa kusan da yawa duk annabin da yazo abin da yake faɗa kenan Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labari الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولن سكي إيمان الله سبحانه وتعالى شين مجد شين الأمر yana fitar da su daga cikin duhu zuwa haske sannan waɗanda suka kafirce da shi majibintansu su ne shaidanu suna fitar da su daga hasken imani zuwa duhun kafirci ina fata muna fahimta in kaɗan zoɓa ƙasa kaɗan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaya wa ainihin mushrikan qurayshawa inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin al'amarina shine kuma wanda ya saukar da ainihin littattafai ana fahimta in ka koma can ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هكذا دي الله سبحانه وتعالى شيني مجد شن واتو أينهم مسو ينزع sannan waɗanda suka kafirta basu su da wanda zai jikin ciyar amarinsu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun masoya Allah subhanahu wa sune ainihin waɗanda yake ba su da haufi a nan lokacin mutuwa sannan ba za su yi baƙin ciki ran alkiyama ba su wane ne su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna tsoron Allah subhanahu wataala a don haka sai ce shine majibincin al'amari na don haka duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya jibinci al'amarinsa Allah subhanahu wataala yakan bashi kariya ya tabbata a cikin hadisi man adali waliyan faqad azantuhu bil aqd duk mutumin da ya kiyayya da masoyi na to haƙiƙa na yi masa umarnin ya shirin yaƙi da ni wane ne zai iya yaƙi da Allah subhanahu ta'ala babu don haka ashe kenan kaga duk mutumin da za ka riƙe ka saki Allah subhanahu ta'ala to ka faɗi ba wanda za ka riƙe ka samu tudun tsira shine Allah subhanahu ta'ala malamai anan sai suka ce annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya roƙi Allah ya ce tawaffani muslima Allah ka anshi raina ina musulmi na yi wata magana ban san ko kun fahimce ta ba nake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi bane ya fara musulunci amma shi ne ya cika sa musulunci ana fahimta kuwa hausar ta fita da kyau saboda duk in ka ba cikin qur'ani zaka ga duk annaba wannan daya bayan daya kowa daga cikin su Allah subhanahu wata'ala yana jingina shi da musulunci Allah yana cewa subhanahu wa ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ce ka miƙa wuya kai musulunci yace to na miƙa wuya zuwa ga Allah mahalicin abai badai sannan annabi yaqub wanda yake ko dai ɗa ne ko jika sabani a wurin malaman mu magabata rahmatullahi alaihi shi ma da yazo wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad dina fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku bar duniya ranku ya fita daga cikin jikinku ba sai kuna musulunci kaga shi ma ya gaji wannan wurin babansa annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma addinin sa ya mutu yana musulunci falamma ahassa Isa minhum al qala man ansari ila Allah qala al nahnu ansaru Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun can kadan wa bi annana muslimun kashe da cewa mu musulmai lokacin da ya fahimci cewa ga kafirci yanzu ya bayyana cikin mabiyansa sai ce kai wai cikin kudin nan su wane ne mataimaka na zuwa ga Allah subhanahu hawariyawa su ne na hannun su suka ce mu za mu taimake ka wurin yada addinin Allah subhanahu ta'ala mun yi imani da Allah kuma ka shaida mu innan musulmai ana fahimta annabi Musa shi ma haka qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ya ku mutane in kun kasance kun yi imani da Allah subhanahu ta'ala to gaba daya ku dogara gare shi in kun kasance ku musulmai shi yasa a lokacin da fir'auna ya musu barazana la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa zan dadda ku zan yi kaza sai suka ce rabbana alai alaina sabra wa tawaffana muslimin ya Allah ka kwararo mana hakuri da juriya da tsayuwa ka anshi rayuwar mu muna musulmai saboda addinin annabi Musa ma musulunci ne ai fir'auna ma ya san wannan ana fahimta wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin Ya ce lokacin da abin nan ruwa ya makare shi Ya ce to ni ma na shaida muku cewa na yi imani da wannan Allah da banu Isra'ila suka yi imani da shi ni ma nan na kasance cikin musulmai kaga addinin annabi Musa musulunci haka annabi no shi ma addinin sa musulunci قال يا قوم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين in kun ba da baya kun ce ba za ku yi abin da ni na zo muku da shi ba to ba zan tambaye ku wani abu na lada ba amma ni ina an umurce ni in kasance daga cikin musulmai ana fahimta haka annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin yace ya ku ainihin manyan fadawa wane ne cikin zai zo mani da karagarta na mulki gabanin su zo nan suna musulunci kaga addinin shi musulunci annabi lutu haka shi ma alaihi salatu wasalam addinin sa musulunci fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin ba mu samu wani gida ba koma bayan gidan musulmai ashe kenan da wannan muke iya fahimta duk wani annabi da ya gabata addinin sa musulunci ga annabi Yusuf yana roƙon Allah subhanahu ta'ala tawaffani muslima Allah ka anshi rayuwata ina musulunci wa alhaqni bis salihin ka rizkar da ni cikin bayinka na gari mu kuma dama ai karkar kenan ka zo wannan al'umma ana fahimta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa inna dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaji ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin faman yuridu Allahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil-Islam gashi nan ayoyi da dama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau ne na cika samu ku addini na na yadda da musulunci ya zame muku ainihin musulunci ashe kenan duk mutumin da zai riki wani abu koma bayan musulunci kai hasali musuluncin ma kyauta ce saboda duk wanda ka ganshi a turba ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi da alkhairi ana fahimta to sai malamai suka ce annabi yusuf alaihi salatu Salam, wannan addu'a da yayi yace Allah subhanahu wata'ala ya anshi rayuwarsa yana musulmi shin yayi ta ne hakan nan a lokacin da daula ta samu ko ko a'a a lokacin mutuwa ya yi wannan addu'a ko ko a'a ya roƙi Allah ne mustaqbalan a gaba cewa Allah in ka tashi an san rayuwa ta kanshe ni ina kan musulunci Zan zantuttukan nan guda uku duk malamai sun faɗa imamu qatada radiyallahu an yake cikin abinda ibnu jarir as-sabri ya rawaito rahimahullah yace lamma jama'a shamlahu wa aqarra aina a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hada shi da iyalansa ya ainihin sanyaya idanunsa wa huwa yawma idin shi annabin Allah Yusuf alaihi salatu wasalam a wannan yinin maghmusun fi baiti dunya wa mulkiha wa qadaratiha ya nitse cikin mulkin duniya da ainihin farfajiyarta da mulkinta fashtaqa ila salihin qabla sai yayi mararin ya hadu da kyawawa nagartattun bayi waɗanda yake sun gabace sa nan ma malamai suka saba as-salihin su wane ne wasu daga cikin malamai suka ce su ne iyayensa irin ainihin su annabi yaqub din da su annabi ibrahim da sauransu wasu suka ce a'a su ne dai nagartattun bayi ko masu wane ne saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa don mutumin da ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to zai kasance tare da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta daga ainihin annabawa da siddiƙai da shahidai da bayin Allah nagari ma dalla da kasantuwan waɗannan su zame abokin ɗan aljanna a cikin gidan aljanna don haka wannan magana ita ce tafi rinjaye bayin Allah da ya nagari ko masu wane ne yana mararin ya haɗu da su sai ci gaba da cewa wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma yaqul abdullahi Ɗan abbas Allah ya kara musu yadda ya kasance yana cewa ma tamanna nabiyyun qattun maut babu wani annabi da ya roki Allah subhanahu wa ta'ala mutuwa qabla yusuf gabanin annabi yusuf alaihi salatu wassalam don haka abinda imamu qatada ya tafi a kansa radiyallahu an annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da duniya ta samu ta aure shi ya shige ta sannan sai ce to ya Allah ka kira shi ta wane ne cikin mu zai iya wannan sau da yawa ma ina faɗa ina cewa eh, abin nan eh, eh, taron mu a masallaci da Allah subhanahu wata'ala zai aiko mana da mala'ika to ma dalla da abin kuke dukkan ku nan cikin zaman nan da kuke yi tunda kuna cikin farfajiya da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ga ayyukan ku ya marabci aikin ku ya ce dukkanin ku ya ba ku aljanna amma da sharadin daga nan din nan kowa zai mutu a kai shi makabarta sai nake wannan mu bai shirya ba sai da yawan mu kuma aka yadda ɗin da yawan mu din ba mu shirya ba me yasa saboda son Allah mu a baki ne sannan na sake kawo wani misali na hankali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa cikin sahih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa nafsihi allati bayna jambai. imanin ɗayanku ku ba zai cika ba sai na zama ni gurgun na fi soyuwa a wurinsa shi daga kansa da iyalinsa da dukiyarsa sai na ce to da yawan mu san mu a bakin sai mutane ba su fahimta ba sai na kawo misali na hankali na ce to yanzu misali muna karatu ne a markas a ranar na ce kai ne ka zo sai wani ya kira ka an ta ana alola misali sannan a zahar kamar karfe ɗaya misali kana daura alola kana kokari kai sallah sai wani kira ta waya malam assalamu alaikum kana ina ne kace annan markazu ne yaya me ya faru ki to dama wallahi na so in ganka ne me ya faru a ina so in ganka to kai kana ina ne a ni ina kokarin ya alola ne in sallah to ba matsala kai sallan shikenan dama wata miliyan biyar ce nake son baka to sai na ce yanzu ko ba ne an za a wancan lokaci za ka tsaya ka kammala sallan salin alin koko shi ke nan sallar ta kau sai ka kammala wancan muradin naka sannan ka dawo ka ci gaba da sallar duka a wannan ranar mun yi ittifaqin cewa za a saki sallar da alolan ma ba a kammala ba sannan a je a kammala wancan muradin sannan in ma sallar ta za a buga? in ma kuma bai taɓa riƙe miliyan biyar ba sai jini shi ya dinga suma sai an kai shi treatment an kai shi an mashi magani to kaga ashe san mu da Allah a baki ne kawai ana fahimta waye zai samu daula da duniya da mulki sannan ya zo ya ce wai Allah kan shi ta mutum nawa ne a cikinmu wanda ajiya da shekaran jiya in za a gansa sai an bi protocol an ce kaza ka cika fom ka yi kaza yanzu ka je makabarta ka shiga kai sallama ka gaida kowa da kowa ka je kabarinsa ka ce ni ne wane yanzu ina protocol ɗinka babu su ina fom ɗin da zan cika babu shi me ka gabatar shi ya san abin da ya gabatar mutum nawa ne aka yi wannan a don haka kenan kun ga kauli na farko ya roƙi Allah subhanahu ta'ala sai da duniyar ta samu an fahimta sannan zance na biyu kamar yadda ibnu kathir ya kawo rahimahullah yace zai iya yiwuwa ya zanto ya roki Allah ne subhanahu wata'ala a lokacin da ajalinsa ya sauka don ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin aisha radiyallahu anha ta ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai rasu ya dinga daga yatsansa yana cewa Allahumma fi rafiqil a'la Allahumma fi rafiqil a'la Allahumma fi rafiqil a'la talata ya Allah ka riskar da ni cikin nagartattun bayinka ya Allah ka shigar da ni cikin madaukakan bayinka ya faɗi wannan magana ta uku don haka malamai kungiya ta biyu suka ce yana iya yiwuwa annabi Yusuf alaihi salatu ya faɗi wannan magana ne a lokacin da ajalinsa ya sauka ana fahimta zance na uku aka ce a'a sayu ya roƙi Allah ne subhanahu wata'ala mustaqbala bi ma'ana gaba ya Allah in ajalina zai sauka ya Allah ka anshi rayuwata ina kan wannan addini mai suna musulunci saboda wasiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu kenan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyan jin tsoronsa kar ku yarda ran ku ya rabu da gangan jiki face kuna musulmai a don haka duk wanda aka ɗauka fassarar na iya ɗauka ba mamaki ya zanto sai da duniya ta samu yi wannan addu'a ba mamaki zanto lokacin saukan ajali ne ba mamaki zanto yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala in ajalin ya tashi sauka dukka wanda aka ɗauka wannan babu laifi fassara yayi daidai malam sai ce to wa ya la yajuzu fi shari'atina mu a shari'ar mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya halatta mutum ya mutun yace ya Allah ka ɗauki rayuwata Allah ka kashe ni baya halatta mai yasa bai halatta saboda hadisin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma da suka rawaito ta hanyar anas bin malik radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bi kada wani mutum daga cikin ku ya kuskura yayi kaunar mutuwa saboda wata cuta da ta saukan masa ana fahimta fa innahu fa in kana la da mutamanniya in ya zama na dole sai ka ce Allah ya anshi rayuwarka falyaqul to ga abin da ka ce Allahumma ahyini ya Allah ka raya ni ma kanat alhayatu khayran li matukar rayuwan nan ita ce alkhairi gare ni wa tawaffani ya Allah ka anshi rayuwata ma kanat alhayatu ma kanat alwafatu khairan li matukar rayuwar nan abin nan mutuwan nan ita ce tafiye mani alkhairi ya Allah ka anshi rayuwata abinda mutum zai ce kenan in ya zama babu makawa sai yayi wannan addu'a ana fahimta na haɗu da wani mutum yana ta koka mana ce mala na faɗa jaraba nake Allah yayi maka alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtala bihi ghayr na gode ma Allah da ya sama mani lafiya daga abin da ya jarabi wannan rishi yace mala saboda sake-sake duk ko ina ya kulle malam ina da gidaje amma duka na daga na ciyar sai da ta kai ga wani lokaci na ga bera za ni sallah asuba kusur kusur ya zo ya wuce nace ya Allah da ma ka mai da ni wannan beran huta to ashe kenan kaga duk yadda abu ya kai ya tike ya tuka karka ainihin kake Allah ya kashe ka haka an samu hadisin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima wanda abu huraira radiyallahu anhu ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yatamanna ahadukum al kada wani mutum daga cikin ku ya kaunaci mutuwa wala yad'u bi kada kuma yayi addu'a ya ce Allah ka kashe ni min qabli an ya'tiya gabanin mutuwa ta zo maka kada ya dinga wannan addu'a innahu jama'a yadda al'amari yake idza mata ahadukum a 'amalu idan mutun daga cikin ku ya rasu aikin sa ya yanke gaba daya wa innahu yadda al'amari yake la yazidu almu'mina umruhu illa khaira shi mu'mini shekarunsa ba su ƙara masa komai sai alkhair shi ya tabbata a cikin sahih khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwar shi ta yi tsawo sannan kuma ayyukansa suka kyautata ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ya kasance na roƙon Allah tsawon rai ba wai dan ya ji daɗi ba yake saboda kada aikin alkhairin sa ya gushe na karantarwa da kuma wallafe wallafe saboda yace akwai mutanen da an ka dauki shekarun su gaba daya ya shekara 120 amma an ka duba kwata kwata bai wuce shekara 20 ba saboda Allah bai sa rayuwar albarka ba kuma sannan shi bai yi abin da zai amfane shi ba amma akwai mutumin da zaka samu kwata-kwata shekaransa talatin ko arba'in amma albarkar rayuwar ya fi ainihin yawan shekaru ana fahimta ga shekaru ne yan kaɗan amma albarkan da ke ciki kai ba za ka ce ma irinsa ya samu wannan albarkar rayuwa ba saboda Allah sun ta'ala ya yi wa rayuwarsa albarka to haka ya kamata mu zama kullum ka yi marari karka zama ah, wa sharrun nasi man sala umruhu wa sa'a amalu kar ka zama sharrin mutane wanda ga dai shekarun an bakka da su amma kuma ba mai mummunan aiki irin ka kaga rayuwa ba ta yi amfani ba Allah muke roƙo ya mana tsari ya tabbata a cikin musnad Imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah daga Abu Umama yana cewa jalasna ila Rasulillah wata rana mun zauna wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa zakarna wa raqaqna sai muka tuna mutuwa muka kuma kausarsa magana wato muka tunatar muka zafafa muka yi mutunan mu wa'azi fa baka sa'ad ibn abi waqqas sa'ad dan abi waqqas kar ku manta yana da dukiya kwarai da gaske radiyallahu an yayi kuka da shashshaka har sai da gemun sa ya jike majina ta cika sa bakin sa fa aktar al wa ya yawaita kuka har ma sai da yace ya laitani mit kai ina ma dai ni na mutu ana fahimta irin wannan in wa'azi ya ratsa sahabbai radiyallahu anhu sukan faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune sai yake cewa lauta alamuna ma a'lam da kun san abin da na sani la dhahiktum wa la bakaytum kafira da kun yi dariya yar ka'an da kun yi kuka da yawa Abu Dharr al radiyallahu an sai ce sai ne kwaɗayin ina ma dai a ce ni bishiya ke wacce za a dinga kisge ta kawai ana yarwa saboda tsananin firgici da tashin hankali don haka sai sa'ad ya yi kuka radiyallahu an ya ce ya laita ne ina ma dai ni in mutu faƙalan nabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ya sa'ad ya kai dan abu waqas radiyallahu an a indi tatamanna al-maut a wurina a gaba gare ni kake kwaɗayin ka mutu فردد ذلك ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينانا uku a gabana a أولينا كيكي قرأين كمتو ثم قال sannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya sa'ad ya kai sa'ad radiyallahu an in kunta khuliqta lil janna idan kai an halicce ka don aljanna ne fama qala min umrik abinda zai yawaita ya yi tsawo na rayuwarka wa hasuna min amalik sannan kuma ya kyautatu daga aikinka fa huwa khairul lak ya fiye maka alkhairi saboda in kai dan aljanna ne Allah subhanahu wata'ala ya halice ka dan aljanna to ka samu tsawon tsawon rayuwa ka ta aikin alkhairi ya fiye maka alkhairi ya kai ta mafhumul mukhalafa kishiyar haka in mutum kuma dan wuta ne rayuwar shi kuma ta tsawaita to muni bisa sharri ya karu a kanta ana fahimta wani don haka kullum ka yi ƙoƙari ka zama mutum mai amfanarwa kamar yadda muka karanto idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so mutum da alkhairi istamala yakan bautar da shi ya zanto kawai ayyukansa gaba ɗaya na mutane haka ya kamata mutum musulmi ya zama amma gangamin sharri can gangamin sharri nan wannan duk ba zai amfani musulmi ba ana fahimta malamai wannan kenan muna iya fahimta bai kyautu mutum ya nemi mutuwa ba a wannan al'umma mu. amma sai malamai suka ce wannan in ya zama na cewa kai fitinar kai ne kadai ta samu amma idan fitina ce wacce yake ta addini fitina ta addini babu laifi mutum yana iya cewa Allah ya Allah ka anshi rayuwata ana fahimta ga masu sahiri nan a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam ai kaga da fitina ta zo za su zame ta addini sai suka ce rabbana afriq alaina sabra suka ce me wa tawaffana muslimin Allah ka kwararo mana hakuri ka anshi rayuwar mu muna musulmai saboda fitina ce wacce yake za ta shafi addini saboda in aka ce ba su iya tsayuwa ba to kuma da yawa daga cikin mutane kila suna iya ridda don haka gara a kashe mu akan aqida musamman mutu akan ta an fahimta <clears throat> ga maryam alaiha salatu wasalam ita ma ta ce ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan manziya ina ma dai a ce ni na mutu saboda fitinar ta fitina ce da za ta shafi addini domin a masallaci take a zaune an san ta ba ta da wani abu sai bautan Allah subhanahu ta'ala sannan kuma a ce irin ta da ake gani da addini ta zo da yaro ba tare da aure ba kaga fitinar za ta shafi addini a ce to ai ga ma irin su ga yadda abu yake shi sa ta ainihin kwanci wannan cewa Allah ya anshi rayuwarta kenan idan fitina ba ta ka bace kai kaɗai. fitina ce wacce za ta shafi addini wannan babu laifi mutum yana iya fatan Allah subhanahu wata'ala ya anshi rayuwarsa ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisin mu'az radiyallahu an daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta yana cewa wa idza aradta bi qaumin fitna fatawaffani ilayka ghayra maftur ya Allah idan kana nufin saukarwa da mutane fitina wato fitinar da imani zai rabu da ainihin jiki to Allah ka anshe ni ne zuwa gare ka karka fitine ne kamar da zaka fitin mutane ashe in fitina za ta shafi addini babu laifi mutum ya nemi ya mutu ana fahimta malamai haka kuma ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahimahullah hadisin mahmud bin labid radiyallahu an yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa itnatani yakrahuhuma ibn adam abubuwa guda biyu dan adam yana kin su yakrahu al-maut yana kin mutuwa wal mautu wal mautu khairul lil mu'min min al-fitan mutuwa ta fiye wa mumini alkhairi fiye da fitina ta addini ana fahimta wa yakrahu qillatal mal ɗan adam yana kyaman ƙarancin kuɗi bai so a ce shi talaka ne wa qillatul mal aqallu lil hisab ƙarancin dukiya kuwa ya fiye masa alkhairi daga tarin tsibirin hisabi da za a yi masa malamai kuna ko fahimta a don haka shi sa ba kyau mutum ya bukaci mutuwa sai dai in fitina ta kasance ta addini ne haka aliyu ibn abi talib da ainihin muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma lokacin da abu ya ta karkare ya kai ya dame su ma sun fito Allah ka an shi rayuwar mu saboda fitina ce wacce yake ta shafi addini Imam al-Bukhari haka rahimahullah lokacin da rikici ya hada shi da sarkin Khurasan shi ma yawan nan addu'a ya zama na fitina za ta shafi addini sai ce to ya Allah tawaffani ilai Allah ka an shi rayuwa ta zuwa gare ka ashe kenan kaga haka kawai in dai musiba ta ce kawai ta karan kanka kai to bai kyautu ka ce Allah ya ɗauki rayuwarka ba amma in musiba za ta shafi addini wannan babu laifi zance na ƙarshe ƙarƙashin wannan an samu daga sahal bin Abdullahi at-tustari radiyallahu an yana cewa la yatamanna al-mauta illa salat ba wanda zai kwanaici mutuwa sai ɗayan mutane guda uku rajulun jahilun ma ba'da al-maut na farko mutumin da ya jahilci abin da zai tarar bayan ya mutu Shi ne wanda zai ce ya mutu saboda bai san abin da zai tarar ba mutum na biyu aw rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala ko ko mutumin da yake guje makaddarar da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta masa ya ce kai din nan zaka rayu a jiggace zaka tashi a wahalce zaka mutu kuma a kekashe to sai kana nema kace saboda wannan fitina Allah ya saka mutu na biyu kenan sai mutum na uku aw mushtaqun muhibbun li liqa'illahi ta'ala ko kuma mai kwadayin ya hado da rahmar Allah subhanahu ta'ala. waɗannan dama ba su wuce mutane guda uku ina fata muna fahimta to zamu dasa aya ana insha Allah an ce da ni lokaci yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa zuwa gobe za mu tashi akan aya ta ɗari da guda biyu insha Allah to akwai tambayoyi amma ina tunanin lokaci ba zai ishe mu mu karanta tambayoyin nan duka gaba ɗaya ba za mu taskace wasu Allah yadda sai zuwa gobe akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ta salamu alaikum don Allah malam muna son malam ya yi mana bayanin wato wacce ta fi falala tsakanin sayyida maryam na na khadija da kuma na na fatima aisha radiyallahu anhuma daga alhaji Faruk new york america kenan to matayen nan ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kyamula minan rijali kafir da yawa daga cikin mazaje sun kammalu walam yakmul minan nisa'i illa arba amma mataye guda hudu ne kawai wato suka kammalu a cikin mata akwai asiya matar fir'auna akwai maryam alaiha salatu wassalam sannan khadija sai fatima radiyallahu anhu to wacce ta fi falala ita asiya matar fir'auna radiyallahu anha ta jajirce ne don kanta gaskiyar da Allah ya nuna mata sai imani ana fahimta don haka imanin ya tsayu ga ga kanta ne ita sai kuma wasu tsirarun mutane wanda sakamakon imanin da su ma suka yi imani ana fahimta a fatima radiyallahu anha ita iyake ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da wannan falala na kazantuwa jini ke ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha radiyallahu anha wato ta dauko eh, me yake da suna eh, Khadija annabi ya aure ta a lokacin ita uwa ce gare shi misali domin a shekarun da ya aure ta za ta iya haihuwar irinsa don tana da shekara nawa arba'in shi yana da shekara nawa ashirin da biyar a lokacin kun san ɗan shekara ashirin da biyar inda ba annabi ba ne hankalinsa ba zai yi kama da yan shekara arba'in ba to ana da buƙatan wacce za ta dinga sassausa ta ana fahimta ita ko an sha Allahu anha a lokacin da shekarunsa ya ja alaihi sallam ana son wacce za ta kiyaye wannan addini kaga ita ta kare mana wani addini bayan annabi ya girma alisalam ita ko wancan da ita aka yi gwagwarmayar addinin tun yana ɗan jariri maryam alaihi ita ma kuma wato matsayi tana da daraja na ta haifi annabi amma dukkaninsu gaba ɗaya wacce ta fi falala ita ce khadija radiyallahu anha dalili aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alam yubdilka Allahu khairan minha shin me kake tunawa da Khadija wata dattijuwa mai jan baki ta riga ta rasu tun wani lokaci mai tsawo gani addan daba ta yar budurwa haka guda ɗaya kwallin kwalfilo ashe Allah bai musanya maka wacce ta fi Khadija bai ce Allah bai musanya min ba saboda Khadija radiyallahu anha ta bani lokacin da mutane suka hana ni ta so ni lokacin da mutane suka guje ni ta kasance tare da ni lokacin da wuta ta yi wuta don haka aisha an anha albarkacin khadija ta samu saboda su suka yi dakon addini masu iya magana kuma suna cewa alfablu lil mubtadi lalil lil falala falala takan faru ne ga wanda ya kago abu ba wanda ya koyi da abu ba an fahimta shi yasa mai iya magana ke cewa falau qabla maqyaha bakaitu sababatan bi su'da shafaitu an-nafsa qabla ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم شيزا ما سمع كتير الفضل للمت... للمت... للمتقدم وإن أحسن الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي wato falala takan faru ga na farko ne ko da na baya ya zo da abin da shi na farko bai zo ba saboda a lokacin nan da kudinta da komai ta taimaka domin addinin nan ya tsaya har ma a lokacin da ta rasu shekara ɗaya da abu talib ake kiran wannan shekara mai jama'a amal hosni shekaran bakin ciki a shekenan dukkanin su gaba ɗaya in ka cire kowace tana da irin ta falala amma falalar khadija an anha saboda rightly from day one tun daga ƙasa from the source ƙasan ainihin foundation ita ta yi layi aka sa aka tattaba aka yi komai shi za annabi ya baƙin jikin rasuwanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata muna fahimta to zamu dasa aya anan dan lokaci gaba ɗaya ya riga ya ƙure abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowane cikin mu bukatun sa na alkhairi Allah ka biya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk